Sojojin Najeriya da 'yan sandan Najeriya ina sallama a gare ku. Wannan al'amari da ake mana mun so APC, mun fiti kan APC don murna, mun yaƙi a kan APC don murna, mun yi murna, mun yi murna hawan Buhari, hawan Tinubu ba abin da bamu yi nima neman jama'a mun nemi jama'a. Tsakani da Allah ni ne nan Halima 'yar kwamishina kusfa. na yi zanga-zangan yaƙin neman zaɓe tun daga kan DJ shugaban ƙasa APC na yi amma yanzu an bar mu da yunwa da wahala an mu da talauci <laughs> eh. ana kashe mana jikoki ana kashe mana ƴaƴa an bar mu da yunwa yunwa yunwa yunwa talaka yana mama ki zagi tinubin mana matsiyaci har yanzu ban jikin zage shi ba abin da ba talaka ba ya shiga tinubin ana zagi kabi jikan Firauna da Buhari gaba ɗaya Allah ya tsine da sojojin nan masu kama da mata amin da 'yan sandan nan tsinannu mata ƙwarai kuwa ƙwarai mu duka ba da aka kulla mana yanzu abin kunya ba abc kashe jama'an da take yi kashe jama'an take yi a ce ba za ta fita filin daga ta yaƙi da wata ƙasa ba wai don abin kunya sai da ‘ya'yanta sai da talakawanta kan Allah ya ba Amin mama. Amin amin. musu albarka an jefa ma apc an so apc ga tukunci nan da ke mana allah ya ne mata albarka